يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 mu da saduwa a wannan masallaci masallacin Abdullahi ibn Ubaida masallacin Abu Ubaida ta mal jarrahi radiyallahu anhu wanda ke a Arkilla Sokoto masallacin da muke karatun littafin mu na al-Iban an usul biyan na Shehu Malami Imam al-Mutakallimin Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala ina jin ban manta ba wannan karatu shine na goma sha uku a yau insha Allah malam da yana cikin babi na biyu a cikin wannan littafi inda yake gargaɗo muna yake jero muna aqida ahalul haqqi was sunna aqida mutanen gaskiya aqida ahalus sunna aqida da ta saba ma wanda ya ba suna ko da malama aqida sun ka ba suna ahalul bid'a wal ahwa'i idan mun manta ba za mu tashi kan aƙida ko mai lamba ta 29 ta 29 wannan tana ta alaƙa da lamba ta 28 wadda ita ce ta yi ɗungurungun kenan ma'ana inda yake cewa wani dinu bi hubbis salati muna imani kuma addininmu aƙidanmu muna son as-salaf salafu shine da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa tabi'in har zuwa tabi'in wanda aka ce ma dai al-qurunul mufaddala wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wanda aka tambaye shi lokacin da yace akwai lokacin da yace al'ummar sa za su kashe kashi 73 sai guda dukan su wuta ne sai guda aka ce wace ce to amsan nan da ya bai ce waɗanda suke wadda take abin da ni da sahabbai na muke kai. su ne ne na salaf to son su wajibi ne alladhina ikhtarahum Allahu azza wa jalla li suhbati nabiyyi wa'inda Allah madaukakin sarki ya zaɓe su don su zauna da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yuthni alaihim bima athna Allahu bihi alaihim ba mu ƙetare iyaka kuma ba mu tare musu haƙƙinsu muna yabo gare su irin yabon da Allah mudaukin sarki ya yi musu ko kuma muna yabon su da abin da Allah mudaukin sarki ya yi su da shi wa natawallahu ajma'in kuma muna son su gaba ɗaya su ba mu ba mu cire kowa daga ciki to wannan gaba ɗaya kenan to cikin su akwai waɗanda suka fi ko ku an na gaba gaba da daraja to wannan gaba ita ce za ta karanta shi mu haka nan sai malam ya ce wa naqulu kuma za mu faɗa a harshe mu yadda a zuci ya zan shi ne aƙidar mu duk inda muka shiga mu ce innal imam al-fadila ba'da Rasulillah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubakar as-siddiq wannan shine aqidar ahlus sunna innal imam shugaba alfadila wanda an mafifici bisa kowa ba da rasulillahi bayan da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar as-siddiq ridwanullahi alaihi yarda Allah ka tabbata a gare shi wannan babu ko garrama babu tantama wannan gaba da ittifaki dan ahlus sunna wal jamaa asali kila dai in ba bolatu shi'a ko cikin shi'a bolatuhum yan ƙetar iyaka ba, in ba su ba babu wanda ya musu margaba ko yan miliya hatta da mu'tazilawa hatta da qadariyawa da jahamiyawa da duk waɗanda za ka faɗi suna da aƙida cewa abubakar ya fi kowa illa dai in ana samu waɗan tun ƙaga walwala ƙila akan same ta ga murji'a su suna ikirarin cewa abubakar ya fi kowa amma suna ɗan wata magana mai ɗaure makai mai ɗaure makai shine mi shine ka'ida su ko aqida su da an gare su waccan na cewa imani bai karuwa bai raguwa irja'i kenan ko komi aikinka imanin na nan komi saɓonka, imanin na nan to wannan magana ta su ta kada su kan wani hadari min haythu la yadru ta inda ba ku sani ba shine min shine in dai imani mujarradin imani al'amalu ba su cikin al'amalu salihatu ba su cikin imani az-zunubu wal ma'asi ba su tasiri ga imani na su rage shi in dai haka na to sanan su haka wannan magana da imanu abi bakarin da imanu adana al-khalqi dai nan suka yi nan suka yi sarki a fahimci wannan sosai bayan can amma suna kururutawa suna bayyana wa abubakar ya kowa amma ga magana anya bata dan warware abin da suka faɗi ba eh na cewa imani bai raguwa bai karuwa daidai wa daida to kenan in haka na kage kenan babu babu ka'ida ko ko ba za a fifita wani kan wani to sun hada wannan rabi shi yasa zai yawa mutum na yadda da abu a baki amma yadda da wata aqida da ka'idodin aqida to ko ka sani ko baka sani ba sai ta fada ka ta kada ka wani wadi wanda za ka warware abin da ka faɗi a baki amma to in ba waɗannan ba murji'a to babu wani sharahatan guda a hadin da ya zo ya ja layi kan wannan gabar na cewa baka rahe kowa in ba shi'a ba ko shi'a rafi da gulat ta, fahimci wannan wa annallaha hakika Allah madaukin sarki a azza bihi dina ya girmama addini da abubakar as-siddiq radiyallahu anhu a azza bihi dina wa azharahu Allah ya rinjayar da shi shi Abubakar alal murtaddina akan wanda suka yarda ridda zamu ambata cikin daga wannan gaba har zuwa ƙarshen gaba mutum goma zamu ambata waɗannan da muka fi sani da cewa al'ashara al mubashshara bil janna kuma yana da kyau a ce mu san wani abu kaɗan daga cikin su babu laifi ko da mun yi tsakoye daga ciki ko zan yau in muka yi wannan karatu na gobe in muka ci gaba kullum sai mu samu mai wata dan wata a dan uslubi ko ko wata hanya ta karatu in muka ce yanzu mu zanna mu ba da kissoshi ko ko manaqibu ko ko wasu abubuwa na dukkan waɗanga guda goma sai lokaci ya canye ba mu tafi ko ina ba kamar da zanika son mu tafi tare mu karanci abin kuma a karance abin sai mu ɗauki abubakar jiko kamar shi kadai sai dan ba da dan haske gaba gare game da shi alama shi karatun gobe ko jibi wani sati in muka yi ko da ba abin da ya shahi sahabban na ba muna kare mu ɗan raga minti biyar sai mu yi bayanin a Umar bin Khattabi wani karatu mu ɗauki Uthman wani karatu mu ɗauki Ali bin Abi har mu gama al-asharatul bashara bil janna kila fahimci tsarin da kaso mutane saboda haka mu karanci abinda malam yake ta kwana har zuwa ƙarshen al'ashara al-mubashshara bil janna din sannan mu zo mu ci dan wani abu game da Abubakar As-Siddiq wa anna Allah azza bihi ad-din Allah ya girmama addini da shi ya darajanta addini da shi wa azharahu Allah ya rinjayar da shi Abubakar alal murtadin aka wanda suka yarda musa wannan qadiyar lokacin da manzon sallallahu alaihi ya rasu an samu gungun munafikai da gungun waɗanda kwaɗayi ko tsoro ya shigo da su musuluncin ba su musulunta da ainihi ba ko kuma waɗanda ba su sun jahilci abin da musulunci ya ka magana game da shi kan haka da suka je ga tun da ba da ma dai abu muhammadu suka wa addinin ga kuma ya bar duniya da shi kenan alhamdulillah sun yi baba da addini sai suka yi ridda dalilan ridda suna da yawa kwan sun yi dalilan ridda ta ganin cewa zakkar da aka amsa wani garawata ko haraji na aka amsa aka amsa gare su wasu a fahimta su kawai ne annai muhammadu gare shi aka biya to sanda ya tiya ta to mi amma wahal da kai abubuwa da yawa ga gaba za mu tattauna game da su amma abubakar as-siddiq ya jajirce ya tsayin daka ya ga hayyan mai da su kan hanya wayanda ba su fahimci addini ba sun ka fahimta waɗanda kuma kaddara ta rutsa da su sai aka yi gaba da su wa qaddama bil muslimuna kuma abubakar ɗin nan shine duk musulmin duniya a wancan lokacin sun ka gabatar da shi imama shine imamu nasu Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu radiyallahu anhu yana cewa a wani hadisi da ya tabbata garai mawqufan shi ka faɗin magana yace ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa hasanun wa ma ra'ahu al qabihan fa huwa qabihun yana raddi akan waɗanda ka ganin cewa zaɓen abubakar siddiqu ai a cewar su ba ai ba annabi ya ce ku in na mutu ku zaɓi abubakar ba ya ce ɗan abin da duk kafa kulan sahabban manzo sallallahu alaihi suka yi ittifaki kai ne suka ce shi an da kyau ai ko shi an da kyau a ko abin da suka yi ittifaki kai ne suka ce mai muni na ai ko yana da muni to gaba ɗaya ba a samu guda a hadon ba wanda ya zama shazun Yan raki ya ki mu baya ga Abubakar Asubbi ko duk abin da aka wani illahi shi naka kirkira wannan tasuniya duk gaba yan shi'a naka amma amma gaba daya ahlus sunna ko ko ce gaba daya sahabban manzo sallallahu alaihi sun wa Abubakar Asubbi baya cewa wani ya ki mai Ali bin Abi Talib bai mai ba wani abu kaza kaza mene kaza mene kaza duk an faɗi waɗannan abubuwa amma la a sasa lahabin sai mun zo insha Allah kamar tuttuka ba. saboda haka duk wanda dukkan sahabbai suka yi ittifaki suka dunguza shi gaba suka ce shine sun yadda zan shugaban su ko da babu wani nassi ai kaga ya kamata ya zan shugaba tunda shugabanci ai al'umma ka zaɓi to gaba ɗaya sai zan ba a samu ba ba a samu dan wani mu'arada ba ba a samu wanda ya ce shi ba da shi ai kaga ya tabbata na ma abubakar as-siddiq ya samu a nassance ga bakin mun sallah kuma shi ne shugaba wannan ba mai musu ne sai wanda ya jayarci addini ko ko wanda wani abu a cikin zuciyar shi kama qaddama hu rasulullahi kamar yadda annabin da kai ne ya gabatar da shi sallallahu alaihi wasallam misala ya bada sallah ai mun san da wannan ba muru ababakarin fal yusallidin nasu muru ababakarin fal yusallidin nasu aisha tana cewa ya rasulullahi ba ka umurci umar ka san abubakar mutum na mai sanyin zuciya in ya tsaya a matsayinka zai fashe da kuka karatun duk ya gagara ya ce kai muru a babakarin sami samidin nasu ya yi musu wannan har ƙarshe na cewa inda kunna la'antunna sawahibu yusufa lokacin da aisha ta yi ta yi sai ta ga bai je mata ta ce hafsa ta je ta ɗauro ki annabi sallallahu alaihi wasallam kila la'alla ya dace wannan ashe bai zama nasi ba wata da wata rana wata ta zo wajen yara ta zo wajen manzo sallah sallah na cewa tana neman wani abu annabi sallah sai mata alƙawari ta zo ta dawo ji baɗi in Allah ya so wannan bukata ta za ta biya ya rasulullahi ka ce ba zai dawo to ba in da dawo to kuma sai ta yi shiru ma'ana ka ce ba zai dawo in na dawo to ba iske ka ba fa amma bai faduwa to kasan ka ce sai ba to ba din in na dawo to kuma abubuwan dai sai ce zaki samu abubakar kai tsaye wannan ayayin yayin da isharar cewa makwahi ne Abubakar As-Siddiq kuma shine wanda ka basuwa su inda ba shi inda samu ne za a yi mujarradi dai a samu Abubakar As-Siddiq ko ba haka ba ba shine khalifa na wurin ba ai ba shine zai bada abin ba a sai wanda ya wakilci manzo Allah wanda a bisa kan kujerar nan shi ka bada wannan abin Azun sallallahu alaihi ya taba ce ma Aisha radiyallahu Aisha dauko min dauko min takarda in rubuta abinda ba a sabani ba za a yi sabani ga Abubakar bayana ba ya rubuta ya sa a rubuta ma Abubakar wasiya wanda ba za a yi sabani gare baya ba kawai ne so daga baya ya ce ai wani abu ta yi haka ta yankura ta tashi ce Aisha dawo aballah wa mu'minuna illa yakuna Abubakar Allah bai yaki mu'minai su ma ba su yarda Abubakar za su zabi da Allah da mu'minai su yanke hukuncin su Allah yanke hukuncin su Abubakar na su ko mu'minai dukkan su gaba daya za su gurban Abubakar su kuma haka aka yi Allah ya kaddara sai abubakar kuma ya haukata sai abubakar kuma wannan kadaro na Allah mulminai sun ta haka ne ba a saba mu kuma haka na ko abin da ya yi hakan game irin wannan to da irin waɗanga abubuwa waɗanda yake sun fito ƙara kamar da masu magana ka cewa haita rana lokacin azahar ƙara ba mai musu su illa zambi ko kuma jahili wanda bai san inda an kai ba kawai an ce mai abu kaza shi kenan sai ya yi amma kadiyar abubakar as-siddiqu khilafanci ne amrun zaruri bai bukata wasu dalilai haka yake sarahata annabi sallah sai gabatar da shi ga sallah wa samau kuma dukansu samau wa samau dukansu sahabbai gaba daya suka rada masa suna suka kira suka kira shi Abubakar bi ajma'ihim dukan su suka kira shi khalifata rasulillahi sallallahu khalifan manzon Allah gaba dai wanda al'umma haka gaba daya da wanda ka kaliyan din da wanda ba kaliyan duk sun ce haka ba shi abba Ali bin Abi Talib da ahlul bait suna ce mu Abubakar ta rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma bayan Abubakar Umar ibn al-Khattabi sannan Umar ibn al ko mu ce Umara tunda sun ma'ada fita kuma ma'tufi za a yi mai li'iraji kamar ma'tufu alaihi in mun kaje alaihi to yana yiwa mu ga ko mu ce ya dafi ga innal imama can na farko Alfadila? ko kuma in muna cewa Umaru sai mu ce mun ada shi ga abubakar saboda marfu'i na innal imam al-fadil ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu abubakar shi isin khabaru inna thumma umaru umaru sai zan hada fi kan abubakar mhm. thumma umaru ibn al-khattab sanan daga umar ibn al-khattab wannan al al'umma gaba daya shi ma za mu zo kan magana kai ne musamman kamar da shi ma abubakar ba mu karasa ba umar al-khattab duk gaba ɗaya su ma al'umma sun yarda da cewa shi ne na biyu gaba ɗaya hatta waɗanda ka ce maka yan shi'a daga baya na son ka shi'ance ai ko amma ai a lokacin Umar bin Khattabi a lokacin Abubakar Siddiq ai babu shi'a ko ba haka ba babu wannan masu ra'ayi na suka abubakar ko umar saboda lokacin nan gaba da ittafaku kan cewa mai kan cewa umar bin khattab huwa afdaluhum tunda me tunda abubakar siddiq babu shi yanzu wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fifita da umar ibn al-khattabi kan saura duka in banda abubakar as-siddiq hadisai da yawa in muka zo kai ne za su yi magana insha Allah thumma bayan umar bin khattabi Uthman ibn Affan na uku din su Uthman ibn Affan wannan shi ma ittibakin sahabbai ne gaba daya na waɗanda suka rage wannan lokacin gaba daya banda waɗanda suka wuce bayan Abubakar suka rasu ko kuwa suka rasu zamanin Umar bin Khattabi amma duk wanda duk sahabin da ka numfashi zamanin Uthman bin Affan to sun ɗauki Uthman Affan shine khalifa na uku dan dan khilafar da aka samu na ɗaya aka samu khilafa ya kadan ga wasu malamai ba su haɓai ba wasu malamai daga baya saboda ni saboda lokacin da Umar bin Khattab zai rasu yayi yi nominating ya ayyana sunan mutanen da cikinsu a ta yi shawara a ba duk wanda sun kaga ya hidacewa daga cikinsu ya ambaci Umar bin Khattabi ya ambaci Ali ibn Abi Talib ya ambaci Abdurrahman ibn Auf ya ambace su har yana cewa da Sa'ad da da Abu Ubaidah ibn jarrah da yana da rai a lokacin bai da rai yace da yana da rai da kawai zan ba ku shara ku zabai ban hada shi da kowa saboda naji annabi yana ce mai aminu hari ummati kuma amintacce aka so ga harkar shugabanci to tun da bai nan to waɗannan duk ina kyautata zato gare su a zaɓi wanda ya ce, da wannan ne wasu ka ciya to inda umar bin khattabi shina da ra'ayin cewa usman ya fi kowa da kai tsaye shi ne ce ko to tun da ya jera su haka to yana yiwa kenan su ɗin ga dai waɗannan to su ne afdalu daga kowa lokacin amma wasu wasu ha wasu wasu akwai fifiko tsakanin su Uthman Abdurrahman bin Auf da Ali bin Abi Talib waɗanda ya ambata wasu wasu akwai to malamai suke magana game da wannan amma dai wasu malamai daga baya daga su ibn hajarin rahimahullahu ta'ala wanda suka yi ta hakikin mas'alar sun yi ta hakikin ta sun kai gaya na cewa Umar Uthman bin Affan yahi Ali bin Abi Talib maki wajen mu, wajen mazaya wajen manaqibu wajen darajoji kan haka fa kaddamu kila fahimci wannan eh don da dai shi ma Ibn Hajar da ya kawo kan kadiyar ya kawo ta cewa ga abin da aka ce muhaƙiƙu da suka ce illa shi ma ya ɗan tsaya yana ɗan baina baina ba sarahatan ba illa dai ya ɗan rajjaha waɗanda sun ka kan Usman bin Affan kuma hakikatan haka magana take in muka zo kina cikin manaqibu za mu gani don hatta da awon kalimomi kalimomin da mun sanar sun yawa Usman bin Affan ka auna su da yawan da yawa Ali bin Abi Talib kila za ka gane kila akwai ɗan wani fifiko da wasu abubuwa insha Allah amma dai mu rika haka ittifakan Uthman bin Affan shine na uku ko da kan halifanci tsarin halifanci ko ba haka ba wa annal ladina kuma aqidahu waɗannan da qataluhu sun ka kashe Uthman bin Affan qataluhu gulman wa urwana sun kashe shi akan zalunci sun kashe shi akan ta'addanci bai da lahi ko guda wannan ko da manzo sallallahu alaihi wasallam bai faɗa mana haka nan ba balantana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana haka nan tun lokacin Usman na fara nan dare ta hika ce mai ya shigo wa amshihu bil jannati ala banwan tusibu ai muna tuntuna da hadisin hadisin wannan na rijiya na cewa kwankwasa salamu alaikum a taikace taikace ya shigo wa amshihu bil janna Abubakar ya fara ya yi mai bishara Umar ya shigo ya yi mai bishara. can da wani ya sallama aka ce wani na digo ya ce Usmanu na ya ce Usmanu shi ma bashirhu bin jannati ala balwan tusibu yi mai bishara da aljanna akan wata musiba da za ta same shi balwa an ka ce balwa musiba da za ta same ka wanda ba kai ka jawo ba kaddara ta farma a yau jaye jaye a yi ma to haka kuma ya faru Usman bin kamar da zamu gani kaɗan an samu gaugabu wawaye shirɓatattu jahillai sun zo sun yi taron dangi sun zo sun kashe Usman na ba sahabbai bane ba karka ana wani ɗaya daga cikin sa babu ɗaya daga cikin sahabbai duk akasarin su iya waɗanda an ka yaƙana wanda nishana na tawa kullum iya waɗanda an ka yaƙana an ka shigo da su musulunci saboda tsabagen jahilci da wuta bari su yi ramuwar gaya ga waɗancan da ya kai musu addinin ya kashe musu hawaye ina fata kila mafanci wannan aka yi aka taɓa bala'in ɗin jama'a cikin asiri aka yi yaɗa jita-jita kuma babu ɗan madina ciki babu ɗan makka take duk wanda ɗauki makami wanda aka ganin cewa ɗan madina na shi ma daga ba sai ya janye jiki muhammadu bin hanafiya shi ma mun sa'iba sahabi ba ne ɗan ali bin abi talibin ko shi ma da farko yana daga cikin wanda sun ka tsaya ta gida ne sun ka lallaɓo shi ya taho a tayi a kwaci addini a taimaka ma addini amma yaran da yake arba da Uthman bin Affan Uthman ya dibe yace Muhammadu har da kai to kunya sai wata bashi ba daga ne fitowa sai ba san ma inda yake ba ya tafi ake har rigima ta ta amma waɗannan waɗanda suka yi wannan aiki diyan Farisawa na da diyan Iraqawa da diyan Misrawa aka zo aka yi hayar su suka ciko cikin dare suka wannan fannin suka shigo cikin gumurzun 'yan zanga-zanga su waɗanda su kuma yara na matasa marasa wayo suna zanga-zanga an riga an ce musu a zalumi na ya yi zalunci ya raba mukammai ga 'yan uwa ne ya yi kaza ya kaza suna nan suna sowa cikin gida ya eh, ba su yadda ba ya saukaye eh, sai ya yi resigning sai ya yi sauka kaza kaza kaza waɗancan masu mugunyan manufar wanda ba ita ce manufarsu cewa a gyara ba suka kewayo ta gida suka fada gida ne suka tsallabo katanga suka ka fada sun ka tafi a kashe shi kun kuna nan kuna sowa wannan haka ne waɗannan su kashe sun kashe shi zulman wa udwana wannan shine aqidar mu mu ci gaba sun ali ibn abi talib radiyallahu anhu sanan da kuma na uku na hudin su shine ali ibn abi talib radiyallahu anhu shi ma wanda ya kashe shi zalunci ya kashe shi asali ma kan wanta shi ma umar bin khattab ya kashe shi aka yi abu lu'lu'atal majusi ko kamar yadda Usman ibn Affan shi ko ba a san makamin wane ba amma waɗanda aka tuhuma ana tuhuma wasu adali an bace sunan su shi ko abi eh, Ali ibn Abi Talib Abdurrahman ibn Muljim wannan shine wanda yake ba farishi na kisa ma wasu ahli sunna ka cewa duk asalin waɗanda suka kashe ahlul baiti ƴan iran nan kuma suna ka zo suna yi mana ni suna ce mana suna wai ka son ahlul baiti ko ba haka ba duk wani wanda aka kashe da Ali bin Abi Talib din ba shi suka ce nasu ba misali ne ko ba haka ba da Husaini wanda an kashe a Karbala ko da Hassan da an kaba guba ko ba haka ba guba suka bashi ba da duk sauran wanda an kashe in ka bi tiriyan tiriyan falfala sai ka gane ai yara sun kashe shi suna da makamin suna ko da minahicin su ta na ashe duka ƙaryar banza ta aka yi muna ko ba haka ba ba addinin bane yahudancin na saba'iyya ce abdullahi ibn eh, saba'in al-yahudi ba saba'iya shi dai kawai ba wani abu ba ali bin abi talib radiyallahu mala yace fa haula'i al-a'immatu waɗannan a'immai guda hudu nan da muka faɗi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa haula'i al-a'immatu wadanna sune a'imma sune shugabanni بعد sallallahu alaihi wa الله عليه وآله وسلم باي من الله صلى الله عليه وسلم وخلافتهم khilafa su shugabancin khilafatu nubuwa khilafa ta annabtaka annabi da kai ne ya faɗi ya ce, yace na salatuna sanatan khilafatu lin-nubuwa shekara talatin baya na khilafa ta annabtaka da shekara goma da manzo sallar sun yi a madina ya rasu sannan da shekara talatin baya ya ce suwa khilafatu nubuwa sun mai kunu ba'dahu mulkan adulan sannan baya ne sai ya zama mulki ya zan mulki mulki kuma kowane iri ana samu mulki wanda yake ba na khilafa ba wannan hadisi ingantacce na imamu nasiruddin albani sai da ya kawo mu kuna guda tara waɗanda sarahatan dukkan su gaba ɗaya tun daga imam ahmad da ibnu taymiya da ibnu qayyim al kama kama har zuwa ga ibnu hajarin hasu dabrani da sauransu kamun na hajar hasu dabrani da sama da sauransu ya ambata haƙiƙu da sunka ka inganta wanga hadisi na cewa lalle lalle shekara 30 ba mu sallah sallan su ne khilafun nubuwa kuma sun lissafa su daidai da ni daidai da lokacin da Husaini radiyallahu anhu jikan Hassan radiyallahu anhu jikan mazu sallallahu alaihi wasallam yayin yayi rizani ya sauka ya ba Muawiya radiyallahu anhu in kalli dai ba mu sallah ta yara shekara goma Abubakar da ya hau biyu ya yi Umar da ya hau sha uku yi a in ka hada da na Abubakar da na Umar sun zan nawa sha biyar shi kuma Uthman bin Affan ya yi ishirin da a ishirin ko kuma zuwa ishirin da ɗaya in ka hada ka samu nau'in afuwa na ce kushe goma goma sha ɗaya zuwa goma sha biyu in dai ka hada za ka samu ishirin da nawa ishirin da ishirin da biyar ko da shidda akan dan saɓani da aka samu ishirin da biyar ko da shidda Ali bin Ali bin Abi Talib ya shekara hudu da yan watanni da wata shida sai ya zan ba da su an samu shekara ishirin da tara da wata shidda ko ba haka ba aliyu na rasuwa an kashe shi sai Hassan ibn ali radiyallahu anhu ya hau yayi watannin nan shidda shikenan kuma ilhami daga Allah ya cusa mai cewa kai mulkin gari ya bashi a gantsi a hana zubar jini kawai ya sallama ma muawiya radiyallahu anhu shikenan cikin watannin ga waɗanda ya rika sai ba muawiya radiyallahu anhu sai Hassan ya kammale yan watanni zuwa aka samu shekara talatin wanda mun ta ce musu da kuma wannan hadisi ya inganta sai dai a kula mulkun ya ambaci saura ba wani abu ba ba kahirci ba kamar da yan shiya da kokarin su ce ba kahirci ya ambace ba mulki ya ambace kuma mulki shi kuma kalima ce wanda yake neutral tana iya ɗauka tana tattu ba sharri ba ba khairi ba kila fahimce ni neutral kenan ba irin khilafa ba da an ce khilafatun nubuwa alkhairi ta tsagwaranta babu kuri shi an niza shi a bambancin da an ka samu rikon abubakar alkhairun kulluhu rikon umar khairun kulluhu rikon Usman khairun kulluhu rikon ali bin abi talib khairun kulluhu wa fi nihaya dan watannin hasan khairun kullu a fahimta shine a khilafatun nubuwa don khilafatun nubuwa babu sharri cikin ta amma mulkun in an yi alkhairin khairun wa in kana sharrun sharrun shi yasa cikin wannan mulukiya an samu khairun an samu sharrun zamanin muawiya radiyallahu anhu shekara ne 20 da ya mulkun khairu khairu an ka samu in ka zauna kai analysis ta karanci wannan zamanin zaka ga alkhairi amma cikin sarakun da suka zo baya wa fihi ba'd ash-shurur akwai wanda suka yi ta dan karkacewa da sauransu hatta daga cikin khilafa ta amawiyya wanda ka zo ma'arija a ah, akwai Umar bin Abdul Aziz ko ba haka ba wanda yake mulki shekara kwata kwata shekara biye yayi amma khairun kullu eh eh saboda haka mulkun nitwal in kai alkhairi ayaba sannan ya zan mulkin ka alkhairi in ko sharri kai sai ya zan mulkin ka sharri amma cewa ɗaya mulki kai bai suka bai yabo a fahimta sabanin khilafa eh eh ba suka su manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ba suwa suka zo bayan Hassan irin su Muawiya da sauransu Ya ce wa khilafatu mu khilafatu nubuwa mu ci gaba ba mu karasa ba wa nashhadu muna shaida shaida kai tsaye muna faɗi kuma mu yarda bil jannati mu ce aljanna ta tabbata lil ashara ga mutanen nan goma sauran goma din nan allazina shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda manzo sallallahu ya shaida musu bil biha da aljanna ko ba haka ba muka yi saho sune baqiya na al ashara mubashara bil janna yanzu dai mun gama guda hudu ai kusa kusa ko ba haka ba bakar Umar Uthman Ali ko ba haka sun samu sannan mun san akwai Talha ibn Ubaydillah ko ba haka ba sannan akwai Zubair ibn Awa sannan akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas sannan akwai Sa'id ibn Zaid sannan akwai Abdurrahman ibn Auf guda tara kenan ko sannan akwai wanda aka raba suna ne ga wannan masallacin ko ko aka raba masallacin ga suna ne Abu Ubaidah ibn Jarrah Amir wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce aminu hadhihi umma wadan guda goma ɗin ga ciccikon su ciccicin wani sallah sallah ya ba su tiket ya harganu yadda aka yi ta ambaton su kadai ba shi an kai sauran sabai babu mai tiket ba kasari ma in kai bibiya duk su haɓai za ka same su ya harganu gaba ɗaya ka kiyaye da su abinda aka ce masa hali. don wani an ka ce mai sahabi sai ce to ai ga hana ta sabai in shi ana fiye ya kawo shi wa sai ce ga su ɗau kuma ana ce ya sahabai shi yasa ai mun kace sahabbai mu ma mun san wanda muka bi a'a wanda ya ce nawa bai sahabi na don daga cikin kaidar ka san sahabi ai ce aka yi wanda ya hadu da annabi yana mumini to shi ku mumini ai ba da harshe aka yi ba ba da harshe ne aka yi ba ko ba haka ba ala imanu at-tasdiqu bil lisani sannan at-tasdiqu bil qalbi bil jinani wal qawlu bil lisani wal amalu bil arkani anya wanda kace mazo sallallahu alaihi wasallam makaskanci anya mumini na da in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azza a'azzu min ha'a zalla anya mu'minina Allah ai anya wanda ka ce wallahi inna hadhihi la qismatu ma urida biha wajhullahi anya mu'minina irin duk waɗanda abubuwa duk wani munafiki za ka sama wanda malamai suka fita shi daga cikin jeran gi ahli sunna ka samu shirka ya yi? ko ko ka samu ya karya gaba guda ko ka'ida guda daga cikin ka'idodin da aka ce bai sahabi saboda ka kakkama cewa suna annabi ka ishara da su waɗannan na ka ishara su ranar alkiyama yace lan yuzatan na rijalun alhaudi fa aqulu wata ruwaya fa a ashabi a a wata ruwaya suna wai suka zauna da ni sahibu wanda ya zauna da kai akwai sahabi lokacin aƙida da malaman aƙida na cewa wanda ya zauna da nan yayi imani da shi sannan akwai lugan shi ne ka zanna da mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma ya zama sahabi da su Abu Jahal ba da Abu Lahab ba Allah ka cewa wa ma sahibukum bi majnuni ba ko ba haka ba eh, eh ba duk sun zan su abokin zaman ku ba ba haka ba eh, eh duk sauran abubuwan in yace a sahabi a sahabi wanda sun ka zanna da shi ko ba haka ba wanda sun ka zanna da ni wanda sun ka zauna da ni na sai a ce ni innahu qad baddalu wa ghayyaru ba'daka a shiga gaba a samu cikin jeren gista sahabbai kuma kuma kuma karewa karau waɗannan da yake a sahabi a sahabi ta alkiyama balan ka ce muna ai da sahabbai ce hadisi ingantacce ya ce ya haɗa su ya haɗa sunan su gaba ɗaya hadisin mu da fatimul yamani ya faɗi sunan su Allah bina badalu wa gayya ya faɗi sunan su kidan fahimci wannan eh eh wannan duk gaba ɗaya aqida ba mu aqida zai magance muna wannan kan haka waɗannan guda goma su abin da yasa aka yi ambaton waɗannan sun mazo sallah sun bai ce a ah, halu ra'ayi ai aljanna na Ka yi musu ka kazan yi. ko ba haka ba duk saboda ni saboda mazo sallah sun ya riga ya haka ce Allah ba tiket din aljanna bai hana ta ɗin mal'atu bai bai haɗe mini ban ba saboda ya halarci yakin bada Abubakar sayan akwai, Jibrilu alaihi salamu ya ce ma manzo sallah sallah ni kun ka ɗauki wanda ya zo badar cikin ku jibiru ka tambaya Bakar jibiru ka tambaya manzon Allah me kuka ɗauki wanda ya zo badar cikin ku ya rasulullahi yake ka ai wanda ya zo badar cikin mu mu muna ɗauka ce na koli cikin ne akmalul akmalul mu'min na imani wanda ya zo badar ko cikin ne ba dan ranka ranka ba jibril ya ce mu ma haka a cikin sahabbai a cikin mala'iku waɗanda sun ka samu darajar nan da Allah ya aiko su taimaka ma yan badar manyan manyan masu imani suke cikin mala'iku ko cikin mala'iku dan badar daraja gare eh waɗannan da Allah ya aiko bi khamsatin minal min al murda biyu da sun ka azaba yan badar to ko cikin mala'iku daraja sai a ce yan badar ko cikin mala'iku to wale mutum wannan hadisi Muhammad Asif Albani inganta a cikin silsila to ina abin ga manzo sallallahu alaihi wasallam man zika la'alla wa law zika ya Umar la'alla Allah ittala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tu fa inni qad ghafartu lakum in kace bai atul ridwan wanda aka yi lokacin shekara ta shidda bayan hijira ko bai atul ridwan Allah da kai ne saukar da aya laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara radiyallahu Allah ya ce wa radiyallahu kaga ko baka gare baka baka wannan gare ko baka baka ishe su sun shiga hmm. ko yan uhudu sun shiga sannan kuma shekara ta ƙarshe, shekara ta tara ittifaqin shekara ta tara malaman tafsiri sun kace shekara ta tara zuwa shiga shekara ta goma an ka saukar da ta tauba ko ba haka ba suratul tauba tana cikin surorin da suka yi jinkirin sauka waɗanda wasu wasu ayoyi daga cikin su ma manzon sallallahu ya je ta buka har ya dawo a shekara ta tara aya ta ɗari ko ba haka ba والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار kaga ko ana nasu ƙarshe ta kun gane fi hudin ko da ana nasu da inda aya ta farko ta sauka shi farko farko ko ta biyu ko ta uku ko wata hudu ka ce daga baya sun dan tabi Allah ya gushi da su ko to la abin ka'ida ta shekara ta kusan ƙarshe ko ta ƙarshe aya ta sauka malaman tafsir suka ina jin ina mahaddata an ce aya ta dari ko in bai kure ba wasabiqun la ina ita ta dari ko in bai in bai ta daga sun wani abu ba malaman tafsir suka ce ta zan ta dari saboda karshen kide karshen kirge ke ko ba haka ba ko yanzu misali ni jaraba za ka bani maki nau a koli ka bani na canye duka dari bisa dari suka ce aya ma ta dari Allah ba su maki dari bisa dari baka isa ka rage musu ba inda one point ka rage musu to ka gyara ma Allah maki ko ba haka ba ka san ku akwai hadari akwai hadari Allah ya samu gani to irin waɗanda waɗanda Allah ga daraja bancin ayoyi da dayawa da suka zo daban-daban محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم wanda da ita ta malik ko ya kawo hujjar cewa duk wanda ya soki sahabbai kahiri na shi imam malik tun da ƙarshen Allah a gashin cikin aya Allah ce li yagiza bihil mulku fara. Allah ya wa wadda sahabbai wadanda abubuwa ya wadanda sahabbai ga kima ya yi musu ga daraja don ya bata maka herere saboda haka duk wanda ya jawo mace Abubakar ko Umar ko ɗaya daga cikin sahabbai rai ne ya baci dama kahin haka so ne ya baci saboda haka Imam Malik ce duk wanda ya soki ko wanda ya ji kyamar sahabi kafiri na a fata wata muna jin fatawa in Allah so ta yi daidai ne ko ba haka ba eh zai gizo bil mulk kuffar saboda haka waɗannan daraja ba wani ya basu ba Allah ya basu bare ka tuge musu ko ba haka ba da kai kan basu da kana aiki ka ce ka fasa ko to Allah ya basu to aqida ahlus sunna dole ka yarda da haka a lokacin da duk baka yarda da haka ba to lallai baka da imani nan ma mana ya sassata aqida ta ahlus sunna cikin aƙidun ahlus sunna akwai wanda za ka rika akwai wanda za ka soke ta tafi sheka cikin ahlus sunna amma ba kai ta musulunci ba ko kamar yadda akwai wanda za ka soke ka hita shi kenan kaya ta gaba ɗai ka ɓace da gaba ɗai fit kama ɗauke ne ba dolon Allah samu gani waɗannan guda goma insha Allah kaɗan kaɗan za mu yi magana a kansu ba don ko ba don ah, mu mai da kwalama ga malamai duka daga ciki akwai shek abdullahi bin kodiyo shek usman bin eh, shek usman bin kodiyo shi ma ambata kana a cikin jira'us suduri nashi yana cewa daga cikin abin da ka taimaka ma mumini ya tsare imani ne yace yawan karatun alqur'ani da yawan zikirin Allah sannan da bibiyar tarihin salafus salih bibiyar tarihin salafus salih saboda cikin su akwai duk abin da kaka bukata wanda yake karatu na dasin karatu na mai romuwa duk abin da kaka bukata na maiko akwai hitiki ba musashen karatu na ba duk abin da kaka zato bai yiwuwa in dai addina sai ga yayi a tare da su a tare da su sai ga yayi saboda haka su ne model su ne abin koyi in annabi ya faɗi kana ganin ka a wajen magana ko anya tana yiwa to gani shekara sai da dubu ya yake ma shekara yana dubu da ɗari hudu ya riga ya yi ta. lokacin da an faɗa mai maganin cewa anya tana yiwa wai da kuma sai ta yi ta na ashe tana yiwa ko ba haka ba ehe saboda haka karatun salaf tarihin salaf yana taimaka kwarai da su bukara sa wannan wala tawalla sa'ira ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan za mu shi bayyanci duk sauran sahabban manzon Allah in dai aka ce ma sahabi na ko gaba daya gaba ɗaya sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna jibaita al'amuran su Wane kufu za mu kame baki amma shajara na ga abin da ya tarada tsakanin su alkaffu anan shine babu ba kowa laihi ko ko babu cewa ai wani shi Allah ya wani ai shi a ummul habaisu wani ai shi kaza kaza u shine kaffuna ba an batun tarihin ba wanda ya kyautatu wanda an na gaskiya a fani saboda ni saboda mutane na su ba ma'asumai ba an fahimta suna kure suna daidai to amfanin karatun ko da an bijiro da kurakuran nasu an sun kai sannan a gawa da musulunci ya zo ya musu tarbiyya gyara wannan ai shi ka bukata ai ai shi ka bukata duk in ma kace musu ba su kure to ka soke musulunci kuma a wani bangare to in ba su kure kuma kullun ne suke to aikin ya nan da to yi eh ai ya taho na dama don a sami kuren ya gyara shi yasa ya kamata ka fahimci ai ai abin ka fahimci abin wanda yake barnat ta kawo shi ya gyara ko ba haka ba saboda haka dole a samu barnat don a samu gyara sannan ne sannan kasancewa a ce suna barna shi ka ƙara nuna ma cewa ɗan adam na irin ta. ko ba haka ba suna son abin da ka kaso suna son jin daɗi abin da haka so duk sabon Allah da ake suna iya shi ba rashin iyawa na ba kila an fahimta amma sun ka bari don tsoron Allah bari ka rama da misali yau idan an ka ce afwan dan na faɗi kalimar kila kada zan abin ga tabu language ka ce bai komi idan yau aka ce yanzu ga wani nan kila ladihi na an san ladihi ko ko ku hadarin mota yayi gaba ɗaya sai wani karye sai kwalle mai al'aurar gaba ɗaya ga Allah in kwa kana kana yabo ne kace babu ba da mata yabo ne kai wani wani gwazon gwale yi saboda ni bai yawa na ko ba haka ba bai wani gwazon ba yabo ne na kai ba ainihin masu na mai na haka ba na muna ba a kai muhimmi a ce yana da shawa. Kamilina. komi yana da amma don tsoron Allah don tsoron Allah wa rajulun Da da'atu imra'atun zatu mansubin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah shi aka aida shi ya aida saboda haka shi yasa Allah bai ce musu masumai ba bai ce musu bai kure ba ba su kure ba bai ce musu ba sabon Allah ba don ka ga suna iya barin sabon kai ma kai ka gwada ina ta mu gane wannan amma da awawa ko jahili shi ya gani wannan a matsalar ko shi ya gani wannan matsalar ba matsala ta ba don annabi ya samu aiki ne Hatu in babu jahilai kai mallami a wanin ka kowa iya to ka zo ka ce musu ne ko ba haka ba ehe, eh amma inda ɗalibai ga ɗalibai ga ɗalibai ga zaka sun sun taru ko yawwa to nan wanin ka yi. ko to haka ne ai duk abin haka yake zama amma da bai gane ba sai ta ganin dan wani abu kankane da wani abu yayi shi ke da ya isa a yi ta cin mutunci ne a yi ta zalkwata tai karshe a hissai musulunci kuma musuluncin ka ba kai adda shi kai kai ba ko cikin musulunci ko amma yana kwari ya hidda wani zan ba mamaki bai ko ciki saboda ka mu gane ka'idar shi yasa kafa amma shi jira bai nan shine nami na katta kai kowa wuce cikin su katta kai kowa fiske cikin su katta kai kowa zalunci cikin su ba azalimi ba fasiki Allah ya wanke su duk wata kalima ta yabo sai da Allah ya ba su ya ce musu muhajiruna yabona ya ce musu ansaru yabona ya ce musu humus sadiquna yabona ya ce ulaika humul muflihuna yabona ya ce wallazina tabawu dara wal imana yabona ya ce muhammadu rasulullah ta ce wallazina ma'ahu zama da annabi kuma rabona ko babbar rabona Allah ta gani babbar rabona zama da annabi akwai wani tayi da wani malami yayi yace sa'atun malami awa guda ta da annabi littafi ne idan an wasu sahabbai da sun kai dan yan mintota na sun kai da annabi karshe magana ta yi min daji ciki sai ya ce minti guda mu'asir na shi malami dan yau na ba irin ba can na ba ya ce minti guda tare da annabi ya shekara dubu wadda ba tare da annabi minti guda to akwai wani hatun haihuwa ta shi sahabin ko ba haka ba tare da annabi yake ko annabi ya mutu ya fashe ko shi mutu ya fa annabi a muka su tun suna yara tun babu doguwa da yake tare da annabi har annabi ya mutu ya fashe in minti guda aka nisa ya to shi minti nawa yake ko awa nawa ko kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa a fahimci wannan kuma daga cikin fa'ida ambaton ambaton tarihin sahabbai yana taimaka mana zuwa ga raddi sai mu gano gaskiya ko ba haka ba in ba a waɗi sai a to a yi baka goma, a yi ta waɗa su aika ba, aka yi kaza aka yi kaza aka yi ko ba haka ba a yi ba a to dole ya kamata a tashi a wanda a daidai samu gani wa dinullah muna addini ga Allah bi annal a'immatal arba'ata cewa waɗancan shugabannin guda hudu Abubakar Umar Uthman wa Ali khulafa'un rashiduna mahadiyuna fubala'u la yuwazihim fil fasadi gayru wannan shine akidar waɗancan a'imma din guda hudu mun yadda cewa khulafa khalifofin manzon Allah rashiduna kan shirya suke akan ayyukansu mahadiyuna Allah ya shirya su akan ilimin su alhuda war rashad dama yi ta wannan bayani su a tattarin addini gaba daya duk alkhairin da zaka samu zaka na samu karkashin huda ko karkashin rashad kamar yadda duk sharri zaka same shi zaka same shi karkashin balalu ko karkashin gayu duk abin da zaka sama duk abin da ya danganci rashin ilimi wanda yake shubuha ta kawo shi bid'anci zai shigo karkacewa wajen ilimi rashin ganewa rashin sanin kan gado to dalaluna wanda yake kishi ya ce huda to kuma su ku Allah ya ba su hudan mahadiyuna sai da duk abin da zai zo wajen tabargaza ta wajen aiki saba ma Allah yin abin da Allah ya hana ko bijire ma doka Allah bangaren gayyu aka ce ko karami ko babba kishiyar gayu wanda shi bata gayu kishiya tai shi ne rashadu kina gane sai Allah hada mu siffar biyu ko kuma za Allah hada mu siffar biyu yace bi alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i rashidin al mahdiyyin ya hada annabin da kai ne suna Allah ya bashi sai dai ya san a siffa ta wajen annabi ta hai kamala bisa ga siffa wanda ba annabi ai mun sani wannan wannan jami'i idza hawa sai Allah ce ma dalla sahibu ta ja ko da mai dalali in ya ko da mai dalalu mi za a ba shi ko da sai ce wa makawa ya ko da mai gayu in ya ko da gayu mi zai ba shi rushu ko da gada masu duniya ko wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq al huda ne huda din wanda ka sani dinul shi ne rashad din da ka sani duk qur'ani in ka biyo shi ka biyo daga bakara ko fatiha har da rabbin nasi kan wannan ka'idodi guda biyu ka tafiya wannan ka'idoji guda je ka tafiya hatta da wasu kalmomi ka ji ayin wanda su suna aka magana yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malik al quddus al aziz al hakim huwa alladhi ba'atha eh fil ummiyina rasul eh na sa ayi ku shiga min yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al kitaba wal hikma suna hayyanzu yatlu alaihim ayatihi shine me shine alhuda kila an fahimta shine huda bayan mun ce mai dalalu bata ko ba haka ba bacewa ta bangaren ilimi in ko ana karanta ma ayan Allah ai shi huda kenan ko ba haka ba sannan wa yuzakkihim wa yuzakkihim sun kace kuma rashadu kenan wajen aiki taskiya taskiya wajen aiki fala tuzakku anfusakum inna allaha ala liman ittaqa ko fala tuzakku anfusakum inna allaha ala bil muhtadin ayi daban daban ala kulli halin alhuda wa dalal alhuda wa rashad su ne abubuwa guda biyu da kai ta yawo hatta da sauran annabawa su ne Allah kai ta siffanta hu shi kila fahimta to ita ka manzo sallallahu alaihi wasallam ta ni ya siffanta sahabbai da wannan mu ci gaba yace qurashiduna mahdiyun fudala usahi kowa fadilaina da mu mufadil fudala mafi hitani la yuwazihim fil fadli ghayruhum walinsu bai ka hada da ka hada da su yuwazi ka hada da ka hada muwaza wa rafu daina ko hatta yuhadi ko yuwazi manki bai Iza, kun san iza ko daura da kaza iza idza kaza eh to la yin fil fadl ghayru ina jin lokacin na sun yi mana halin nasu kila muna yi tsaya nan ko insha Allah samu mu zo kila in muka karatu na tafe dan daga minti biyar sai mai magana kan Abubakar As-Siddiq wani karatu mai magana kan Umar bin Khattab cikin minti biyar insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk